Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa boahausa.com ko kuma sashen com domin sauraron shirye shiryen mu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 25 ga watan Oktobar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja babban birnin ƙasar. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya. sannan hukumomi a jihar california sun gargadi sama da mutane miliyan 25 da ke zaune a arewaci da kudancin jihar da su zauna cikin shirin kota kwana yayin da bala'in wutar daji ke ci gaba da ruruwa a yankin kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan afirka sun fara bayyana fatansu kan taron da shugabannin nahiyar da rasha wanda aka kammala shi. a samu yarjejeniya da su don a samu amfani za a kama na fannin makaranta na fannin kayan sojoji ko wasu abubuwa na fannin taimako na manoma don mu abinda muka so mu rabu da kullun roƙo mu rabu da kullun talauci a najeriya 'yan majalisar dokokin kasar sun ce sun kammala sauraron bahasin jama'a kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa to ko me wasu sanatoci suke cewa game da kasafin kuɗin mutum yana adawa ai zan ce ai babu inda kasafin burge mu amma kuma ya aka fi gaskiya to an yi daidai da al'amarin da kasar take ciki domin abin da ka hannu shine zaka amfani da shi kai kasafi sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki inda likita za ta yi bayani akan cutar sankara ko dajin mama wanda hawa umar take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja babban birnin ƙasar. Tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. an buɗe ofishin ne a jiya alhamis shekaru takwas bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kutsa da mota cikin ginin ya ta da bom a cewar ƙaramin sakatare na majalisar ɗinkin duniya mai kula da fannin ayyukan jin ƙai mark lowcock sake buɗe ofishin wata alama ce da ke nuna cewa ba za a miƙa wuya ga masu ayyukan ta'addanci ba. yana mai cewa za su ci gaba da taimakawa najeriya wajen cimma burinta na ganin an samu makoma mai kyau da cikakken tsaro masu tsare-tsare a fannin sojojin amurka sun goyi bayan kiran da shugaba donald trump ya yi na kare filayen haƙammar asiriya daga fadawa hannun 'yan ta'adda ta isis da sauran abokan adawa. kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce, Amurka ta dukufa wajen ƙarfafa matsayin sojojin Amurka har yanzu a Siriya. kuma tana yin hakan ne tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na sdf a arewa maso gabashin siriya kuma ƙoƙarin zai haɗa da tura ƙarin wasu kayayyakin soji zuwa yankin sai dai jami'in bai bayyana takamaiman kayayyakin da za a tura ba. Amma shirin Newsweek na gidan talabijin ɗin CNN ya rawaito cewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na duba yiwuwar tura tankoki da sauran ƙananan motocin yaƙi masu silke labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirtar da zaman sirrin har na tsawon sa'o'i biyar. mai magana da yawun trump stephanie gresham ta faɗawa shirin gidan talabijin ɗin fox news mai suna fox and friends wanda trump yake ƙauna cewa matakin 'yan majalisar ya yi daidai tana mai cewa hakan ya nuna ana goyon bayan shugaban ɗari bisa ɗari trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar republican da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da shirin tsigishin. su dai 'yan majalisar na bangaren republican sun kutsa kai ne cikin ɗakin zaman jin bahasin wanda aka killace shi duk da cewa wasunsu suna da izinin shiga wajen binciken da ke gudana wanda 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye ke jagoranta a majalisar ta wakilai. Hukumomi a jihar California sun gargaɗi sama da mutane miliyan 25 da ke zaune a arewaci da kudancin jihar da su zauna cikin shirin kota kwana yayin bala'in wutar daji da ke ci gaba da ruruwa a yankin. Bushasshiyar iska da ke kadawa ta sa masu ayyukan kashe gobara na fuskantar matsala wajen shawo kan wutar. a ranar larabar da ta gabata wutar daji ta laƙume garin da ake kira gaisabil a yankin sonoma county lamarin da ya tilasta wa mutane dubu biyu ficewa daga gidajensu a kuma ranar larabar ce kamfanin wutar lantarki na pacific and gas ya fara kashe wutar lantarkin wasu yankunan jihar gudun kada turakun wutar su faɗi su haifar da wata wutar. A jiya Alhamis, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar kalubale a kokarinsa na ganin Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai nan da mako mai zuwa. Ya yi kira da a gudanar da zaɓe da wurwuri a ranar 12 ga watan Disamba don baiwa masu jefa ƙuri'a damar bayyana ra'ayinsu kan rikicin ficewar Birtaniya daga tarayyar ta Turai. wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa a majalisar dokokin ƙasar. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. shugabannin kasashen afirka sun kammala taron koli tsakaninsu da ƙasar rasha wanda suka shafe kwanaki biyu suna yi a birnin sochi da ke rasha da nufin karfafa hudda a fannoni da dama waɗanda suka haɗa da sha'anin ma'adanai kasuwanci noma da kiwo da kuma matsalar tsaro da ta addabi ƙasashen nahiyar ta afirka Ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammad Habi ya ce wannan wata dama ce da Afirka ta samu don gwadawa duniya cewa kan mage ya waye. Ga rahoton da sulamumin Barma ya aiko mana daga Yamai. Lura da yadda manyan kasashen yammacin duniya da wasu takwarorinsu na nahiyar Asiya suka yi wa nahiyar Afirka ca da sunan sabon salon hulɗar diflomasiya ya sa ƙasar rasha sake jan ɗamara da nufin kyautata daɗaɗɗiyar dangantakarta da ƙasashen na afirka mafarin wannan taro na birnin sochi salisu muhammad habi shi ne ministan watsa labaran jamhuriyar niger. Da ta Rasha ta tabbata cewa yanzu ta gani kasashen Afirka suna da arziki. Suna daidai kuma a zaka a yi yarjejiyar da su da hulɗa da su mai ɗimbi ta kowace fanni saboda turawa suna nan su yi mana ikon mallaka Amerikawa suna nan. mutanen turkish suna nan china suna nan kenan su ma ya kamata su kawo nasu gudunmawa nan afirka kasashen afirka da suna da hulɗa mai ɗimbi yawa da ita rasha mun dade mu na niger da hulɗa da rasha muna fata ya zamanto shugaban kasar mu da mun kasan shi da kokari kwarai zamna da su a samu yarjejeniya da su don a samu amfani da aka a kama na fannin makaranta na fannin kayan sojoji ko su abubuwa na fannin taimako na manoma don mu abinda muka so mu rabu da kullun roƙo mu rabu da kullun talauci wai shin ya kasashen da na afirka za su yi ko kuma gwamnatocin su kasashen da na afirka za su yi da kasashen eh, yammaci musamman da waɗanda suka yi musu mulkin mallaka ina ganin ai sun ci rabonsu kamar mun da abin da ci horon shi to ai mun daɗe da tare ne mu mun daɗe muna jarirai mun girma yau kusan shekara sittin. kenan ya kamata mu ma yau musulmi kanmu kuma ita kanta rasha tana ɗimbin hulɗa da da su mutanen turai da horan shi for example kenan babu wani matsala ko guda batun tsaro na daga cikin mahimman batutuwan da kasashen na afirka ke da damuwa a kansu musamman ta'addancin da ya addabi yankin sahel saboda haka ake ganin taron na iya zama wata damar tantauna hanyoyin odar makaman yaƙi a wajen wasu kasashen. duk abin da zamu ci da arziki da komai da komai in ba kwanciyar hankali ba mu same shi kenan dole mu samu ƙoƙarin masu kama muna mu samu kwanci hankali dai muna ɗimbin kaya na yaƙi kudin kaya na yaƙi abin zai zo mun sauki yanzu ka gani cikin birjekinmu na ƙasar nijar ga kowace shekara ana yadda kashi goma sha bakwai bisa ɗari ana sa cikin kayan yaƙi to mun samu wannan kwanciyar hankali ta cikin nijar kinmu wannan kashi goma sha bakwai don kusa cikin kayan aka kasa mu maida su wajen talaka mu na nijar su samu riyoji su samu gidan makaranta su samu gidan likita su samu hauyoyi su samu abubuwa da yawa. rahotanni na cewa a zaman nan na suci nijar ta cimma yarjejeniya da kasar rasha akan batun sayan jiragen helikwafta kimanin goma sha biyu domin tunkarar matsalar ta'addanci shin ina gaskiyar labarin nan labarin nan ƙarya na ƙarya ne don tun da an kawo shiga lokacin shi lama shugaban kasa bai ma zo rasha ba kenan ga yanzu dai ba a rattu hannu bisa wannan abubuwa ba kila za a yi can zuwa gaba maiwa ne amma ga yau dai da mun kai wannan magana ga jiya ba a yi ba kuma na tabbatar da bayan saboda minista mai kula da harkokin ƙasar waje shi da kai ne ba da bayani cewa wannan zance zancen ƙage na. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah Allah Allah haɗa mu a firar mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana. Cewa gaida Suleiman Barma. To daga batun taron Rasha da shugabannin kasashen Afirka sai kuma kasafin kuɗi a Najeriya inda Majalisar Dokokin Ƙasar ta ce ta kammala sauraron bahasin jama'a kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa wanda wannan ya nuna alama na cika alkawarin da suka yi wa ƙasa na gama aiki akan kasafin kuɗin kafin watan Disamba na bana saboda a fara aiki da shi daga watan Janairu. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. Majalisar Dokoki ta kama hanyar cika ka'idar kasafin kuɗin Janairu zuwa Disamba domin ƙara azama na daidaito ga tattalin arzikin ƙasar. Kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani. Kawai da abin da muke kokari shine tsohon bajet ko wani yanzu wannan shekarar shi muke so mu gani cewa president ya mana alkawarin caji sake sakin kuɗin ayyuka to in ya yi kuɗin ayyuka nan to ba da ba damuwa in wannan budget din da wancan budget sun tafi zuwa dan wani karamin lokaci misali su tafi zuwa january ko february irin kana a rufe account amma dai an ƙara wannan kuɗi kashi 40 da ya alkawari zai ƙara taimakawa aikin da aka ɗauko cikin 2019 budget ya zama cewa an rage nauyinsa kafin 2020 kuma shawarar da ya kawo shine babu sabon ayyuka don saboda a ɗora wannan aikin da ake kai a gama shi an ci kasa an nisa kwarai da gaske ina fata cewa kusan farkon wannan wata mu yan kwamiti za mu fara mai mu ci da bayani ga kwamiti na tantancewa an gama wannan kuma za a zo a kawo majalisa gaban majalisa shi ma mu amince a kawo gaban majalisar dattijai a kawo gaban majalisar tarayya a amince kuma sai a tura kura zama buhari shi kuma ya sa hannu in allah duk za a gama wannan kafin sabon shekara kasafin na naira tiriliyan goma da digo bakwai na zaman kasafi mafi tsoka amma kuma shugaban kasa ya ce ba za a aiwatar da sabbin ayyuka ba to ko yaya yusuf abubakar yusuf ke kallon wannan bangaren A'a bai ce ba za a yi kwata-kwata sabbin ayyuka ba akwai wasu ayyuka da za a yi amma ba duka ga baki ɗaya ba wai za a zubar da tsoffin ayyuka sannan a yi sabbi ba akwai wasu sabbin ayyuka da za a yi lallai dole ne idan kuka gani har yanzu ba da kudin capital yano har yanzu kashi 40 ne a cikin ɗari aka yi aka yi wasu ma ba su karbi kudin ba har yanzu to sabili da ba a samu an yi wannan kasafin lokacin da ya kamata ba amma yanzu idan muka samu kasafin na an gama kamun disamba kun ga daga 1st of january za a fara ba ma'aikata kuɗi daya cikin shugabannin jam'iyyar adawa a majalisar, Sanata Sahabi Ya'u ya bayyana kasafin kamar haka. Kasafin yana adawa a zan ce babu inda kasafin ya burge mu. Amma kuma ya aka fi gaskiya to an yi daidai da al'amarin da ƙasar take ciki. Domin abin da kaga hannu shine za ka amfani da shi kai kasafin. Muna ganin cewa wannan abin da ke ga hannun gwamnatin tarayya shine ta yi amfani da shi ta kasafta zuwa ga sauran sassa na ci gaba na tattalin arziki da rayuwar kasar nan. Ga kwararre a fannin tattalin arzikin kasa Aminu Jumare yana ganin akwai muhimman bangarori da kasafin bai taɓo ba. da gaskiya ni tunani na inda zai yi ce an samu an mai da hankali akan sha'anin ilimi ya zama kasafin sha'anin ilimi shine kan gaba ta yadda akalla ko ba komai ya fi na komai ya fi na ko'ina kuma akwai kuɗaɗe isassu akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin ya Allah ta kyautata makarantu ta ba da abin da ake cewa scholarship kuɗin da zai taimaka wa ɗalibai su ƙaro ilimi sannan kuma kiwon lafiya ma dole a mai da hankali a kansa don saboda isi kana da lafiyar nema za ka iya neman ilimin A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda akan ware watan Oktoban kowace shekara a matsayin watan da ake wayar da kan jama'a game da cutar breast cancer wato daji ko kuma sankaran mama. Ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya tattauna game da cutar da yadda za a faɗakar da al'umma domin ɗaukar matakan kariya. vai se sentar Cutar breast cancer wata irin nau'i ne na cutar daji da ke girma a jijiyoyin kirjin mace yawanci cutar ta kan faro ne daga cikin kirji kafin ta bayyana bayan wani lokaci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ita wannan cuta ta breast cancer ko kuma daji ko sankaran mama kamar yadda hausawa suke kiran cutar. Ita breast cancer wato dajin mama cuta ce wadda ta addabi mu. yana damun mata da maza gaba daya amma kuma ya fi yawa cikin mata. Cuta ne wanda shi ne aka ba namba na farko a cikin daji da ke damun mata. Mabiyin shi shine dajin baki bakin mahaifa wanda muka yi bayani a kan shi makon da ya wuce so shi wannan breast cancer yawanci akwai abubuwan da ake dubawa da yake mata da maza su samu hatsarin kamuwa da wannan cututtuka wanda za mu yi bayani a kai kamar menene waɗannan abubuwan ko kuma me ke haddasa ma cutar ita cutar breast cancer in ana maganan abubuwan da ke haddasa shi na farko dai wanda ake lura da shi shine wanda ya gadon shi misali uwa ko wa ko kanwa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya da suka kamu da wannan ciwon to fa duk wanda ke cikin wannan um, iyali uwa ɗaya uba ɗaya dai yana da um, hatsarin kamuwa da wannan ciwon na biyu shine shekaru an duba cewa wanda suka fi kamuwa da ciwon mama shine wanda suka fi shekaru daga shekaru arba'in zuwa sama su suka fi kamuwa da wannan cutan sannan akwai kuma wanda ya danganci da lokacin da mace ta fara al'ada muna ce mishi da turanci menaki in ta fara al'ada da wuri kamar shekaru irin tara din nan zuwa goma zai yiwu za ta iya samu um, wannan dajin mama din domin akwai wani homon da ake ce mishi estrogen a jikin mace wanda in mace ta jima tana da wannan estrogen din yayi yawa a jikinta tsawon shekaru ciwon mama din nan za ta iya kamuwa da shi sannan zai yi haihuwan farko ko in shekarunta sun dare 35 misali ta haihu na farko tana da hatsarin kamuwa da ciwon nan domin shayar da yaro yana kariya ga ciwon breast cancer saboda haka wanda wata bata wadda ta haihu da wuri ba kaga ba yanda za a yi a ce ta shayar da yaro da wuri sannan akwai su da yawa hatsarin nan akwai wasu wayanda suke da suka samu suka kamu da ciwon mama din amma shi ba jeji ba ana ce mishi fibroadenoma su wayannan ba wai ciwon jeji bane amma kawai mace in ta taba mamanta za ta ringa dan jin kaman wasu guda guda kuma su ringa mata ciwo to in aka cire ko da ba ciwon mama ba nan gaba ya nuna cewa za ta iya kamuwa da ba tabbas bane amma za ta iya kamuwa da shi so sun danganci abubuwa da yawa wa'annan kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa mata kamuwa da ciwon dajin mamaki na ɗan zazzanta da mutane haka yawanci mutane sun fahimci abin cewa yana da nasaba da abubuwan da muke ci yanzu watakila irin kayan gwangwani akan sa mishi irin sinadarin nan wanda zai hana shi lalacewa to shin yawancin abincin gwangwani shi ma zai iya kawo wannan daji na mama eh an yi bincike a akan wa'annan abubuwan kuma ba a tabbatar cewa akwai ba amma kuma a shawara shine mutum ko da zai ci irin wa'annan abubuwan ya rage yawancin su domin gaskiya ba abin da za a ce lalle kashi ɗari bisa ɗari cewa an tabbatar cewa zai jawo ba amma kuma an yi ba da shawaran cewa a rage cin irin wa'annan abubuwan. Menene alamomin wannan cuta ta breast cancer ko daji ko sankaran mama kamar yadda wasu hausawan suka fi sanin cutar? Su alamomin breast cancer dai iyaye su ne na farko za ta ji guda-guda a mamanta mace in tana duba kanta likitoci sun ba da shawara cewa mace ta ringa duba mamanta kowane wata bayan ta gama al'ada da ɗan kwanaki kaɗan ta ringa tattabawa tana duba domin ta samu sanin irin abubuwan nan na farko shine jin wannan guda-gudan na biyu za ta iya jin ciwo a mamanta wanda ciwo ne ba wanda zai tafi ba yana nan kusan kullum tana jin shi don mata in suka kusa al'ada akwai wannan ciwon da suke jin na mama ko kuma suna da ciki to ba irin wannan ba wannan din in ya zo ya ringa zama kenan ta ringa jin shi kullum na uku bakin mamanta ruwa zai iya ringa iya fitowa ko ma jini sannan fatan kan mamanta zai iya canza kala ko ma yayi baki ko kuma yayi bayan shi kaman bayan lemu yana nan da dan rami rami haka a jikin shi maman ma shi kanshi in yayi nisa ciwon kafin ma ta gane maman gaba ɗaya zai tauri ya sankare haka duk wayannan alamomi ne har karkashin hamatanta za ta dan jiwo wasu guda-guda uh, haka nan a wurin wanda ake ce musu lymph node. Cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana? Tabbas tana ɗaukar lokaci amma wannan fa ya danganci ga lokacin da matan ta fara jin wani abin da ba daidai ba a mamanta. In wanda ta ji ne tun da wuri to zai yi watakila irin watanni kaɗan ne amma wasu ɗin ma ba ma su ji ɗin ba domin ba duka dajin nan ba ne yake alama da guda-gudan nan da ake ji a mama amma yawanci dai dai yana ɗaukan watanni zuwa shekaru kafin ma mace ta can cewa akwai abin da yake damunta. Kamar daga wani mataki ko shekaru ne aka fi samun matan da suke ɗauke da cutar. An fi samun ciwon dajin mama daga shekaru arba'in zuwa sama cikin mata. Shin cutar tana kama maza? Cutar na kama maza tabbas sai dai yawan shi ba zai kai na mata ba. Kuma su maza ma yanda aka dai bayani cewa za su ji abu ne kamar kwallo-kwallo ko kuma su ga abu na fitowa ta bakin mamansu ko kuma su ga fatan da ke saman maman su shi ya canza kala duk wannan su ne alamomi alamomi iri ɗaya ne a jikin na mace da namiji amma ya fi yawa ga mace za ki samu a cikin watakila mata ɗari in kika eba za ki samu mata kamar goma sha biyar misali da ke da shi amma cikin mazan na cikin ɗari maza watakila za ki ebi kamar guda uku ko zuwa biyar haka. Ya ya kamata mai fama da cutar ta kula da kanta? Wanda take ta kamu da cutan ciwon mama na farko dai ta tafi asibiti. asibiti ba batun zuwa maganin gargajiya ba batun shaye-shaye ba batun gasa maman a tafi asibiti domin idan likita ya duba ya gani cewa wannan ciwon mama din bai yi nisa ba ana iya ɗaukan mataki kala-kala misali ana iya cire wannan um, maman in an yi gwaji ga wannan kwallo-kwallon aka tabbatar cewa ciwon mama ne to na farko in dai har bai yi nisa ba ana iya yanke shi mace kuma ta rabu da wannan ciwon kenan sai dai a ringa bi chemotherapy da radiotherapy to za a ringa yi mata wannan kuma za a ringa bata appointment ta ringa ganin likita don a ringa don a kiyaye kama mama na biyu din kamar idan mutum ya gane cewa wani na kusa da shi ko mama ko yaya ko kanwa ta yi cutar ko kuma ta kamu da cutar akwai yanda mutum zai iya kare kansa shi daga kamuwa da cutar yanda mace za ta iya kare kanta da ciwon mama inda dai har mutum a cikin iyalinta ya kamu da shi shine za ta ringa iya duba kanta yanda muka yi bayani bayan al'ada haka tana iya sa hannu ta dudduba kan din mamanta duka biyu za ta iya samun bayanin wa'annan akan yanan gizo yadda za ta iya duba kanta in ta ji dai abin da ba daidai ba tana iya zuwa asibiti likita ya duba ta ya tabbatar mata cewa ba wani abu bane in kuma wani abu ne mataki za iya fara ɗauka daga lokacin na biyu shine idan ba ya kama dole ba irin mace haka din kattabar kanta ta samu ana ce mishi radiation a asibiti ake samun wannan magani ne da ake wa mutane da shi masu ciwon kansa yawanci za ta iya kare kanta daga wannan radiation din na uku dai shine mata za su iya zuwa asibiti akai-akai ana duba su ana yi musu mammogram shine gwajin da ake yi na mama hoto ne ake zuwa ya asibiti shekaru daga arba'in zuwa sama mace za ta iya zuwa ta yi wannan gwajin a asibiti don ta tabbatar cewa tana cikin lafiya so ɗaya a shekara ko ma so ɗaya a shekara biyu tana iya zuwa ta yi wannan to likita ana iya warkewa da cutar mm, tabbas tabbas ce za ta iya warkewa daga ciwon mama in aka samu wannan ciwon in bai yi nisa ba aka ɗauki gwaji aka duba aka tabbatar ciwon mama za a iya cire daidai inda ya samu wannan ciwon sannan a ringa bata maganin da ake ce muke ce mishi chemotherapy za ta samu lafiya muddin tana zuwa asibiti akai-akai ana duba ta bayan an yi wannan aiki na biyu shine wanda ya riga da ya yi nisa din shi ma ana iya aka tabbatar cewa shi ciwon dajin mama ne za a iya cire wannan mama man gaba ɗayan shi a yi tiyata a cire shi sannan ta samu chemotherapy da radiotherapy shi ma yana taimakawa ko da ba zai ba da warkarwa a wayan da ya riga da ya yi nisa ba zai dai taimaka ya rage tsananin shi har mace ta samu ta yi tafiyar da harkokin rayuwanta yaya za mu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar dajin mama ko kuma sankaran mama musamman ma anan kasar mu Najeriya ana iya kwatantawa dai amma ba a da tabbataccen um, adadi misali a wayanda suke shekaru kasa da hamsin daya a cikin mutane hamsin za a iya samun su da ciwon mama wayanda suke daga irin shekaru sittin zuwa sama daya daga cikin ashirin da biyar ana iya samun su da ciwon mama ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka kuma da fatan an ji kuma da fatan za yi amfani da shawarwarin da likita ta bayar inda muka muka tattauna akan ciwon ko kuma cutar sankaran mama wato breast cancer a turanci a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato dr suraya awal suleiman sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi Madalla a gaida hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. To kafin mi sallama ga Zahar ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja babban birnin ƙasar. tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan boko haram suka kai an bude ofishin ne a jiya alhamis shekaru takwas bayan da wani ɗan kunar baƙin wake ya kutsa da mota cikin ginin ya tada bom Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙan mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa. Kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazan jiya. Wanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirta zaman sirrin na har na tsawon sa'o'i biyar. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma salaman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya da umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa a shirinmu na hantsi. Afrique.